العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا عشرين دبيوغة وتن ربيين الأول شكرا تدو ديد wanda ya dace da 15 ga watan وطن ترى شكرا تدو ديد karatu da شكرا تدو ميكا littafi na adabu sohbati wal ishra na abul barakat al-ghazi Allah ya masa rahama in ba manta ba darasi da aka tsaya akai yana magana ne game da wato kamar a ce dauraya akan duk abin da ya gabatar a baya wanda shine karshen littafin zai bayani akan adabul jawari da kuma adabul bafin. ladubba da ya kamata mutum ya mu'amalanci waɗanda suke tare da shi abin da ya shafi zahiri gabbai na zahiri da kuma abin da ya shafi batini abubuwa na zuciya kamar yadda na faɗa ɗauraya yake ya gama duk magana akan abin da zai faɗa don ba manta ba a baya ya yi mana magana akan tsofatullah cewa bawa ya san cewa yana tare da mahalicinsa a kowane lokaci an ce shi shine abota shine kasancewa tare to in kana tare da mahalicci Allah tabaraka Ta'ala. ya yi kamata wani ladabi ya kamata ka yi abinda ake nufi duk inda kake kana tare da Allah Allah yana ganin ka yana jin ka ya kamata a ce kana a matsayinka na musulmi kana da ladabi da kake tuna Allah ka mu'amalanci Allah da wannan ladabi duk inda kake kana gida cikin iyalanka kana waje a kasuwa wajen sana'a kana wani wajen da ma watakila ba garinku ba ne da makamantan wanda inda kake Allah yana tare da kai to ya kamata ka mu'amalanci Allah irin wannan yanayi sai kuma wanda Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallama annabi ga wannan al'umma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya da shi abin koyi ga duk mummunai na wannan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to karka manta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama indai kai mai imani ne to kowane motsi da zaka yi da kai kawo dole kana tare da koyarwarsa tunda ai duk abin da ka yi shi zai nuna maka Allah yace laqad da lakum fi rasulillahi uswatun hasana so ake kai musulmi kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a kowane lokaci kana tare da suhuba ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin al'amuranka da abin da zaka yi zaka tuna ya manzon Allah yake ya yi abin nan ya aikata to kaga kenan ba wai magana ake ta wanda kake tare da shi ga ka gashi ba a hatta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu baya nan da gangan jikinsa amma sunnarsa tana nan koyarwarsa tana nan kuma ana so ya zamo kana tare da ita a koyaushe sannan sai kuma waɗanda suke makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma zaka ga suna da tasiri a rayuwarka ana so ka kyautata suhba abota da su sune sahabbai da alul baiti iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi da kuma sahabbansa waɗanda ya koyar da su wannan addini ba kai aka saukawa littafin ba kuma da aka ba da littafin a cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi saƙo ne wadda za a ci gaba da aiki da shi har zuwa tashin alkiyama to yanzu misali a yanzu da muke magana shekara dubu da kusan ɗari biyar kamar yadda muke lissafa muka ce ɗabi'a tamu idan ka duba tun daga zamanin ma'aikin salama shekara nawa mutane suke rayuwa shi manzan Allah shekara nawa ya yi uku abubakar nawa sittin da umar nawa za ka ba yawa to haka ɗabi'ar take in ka duba karancin shekarun da kuma tsawon zamanin da za a tashi kiyama a ce ƙur'ani shine koyarwar da za a yi ta aiki da wannan to dole ana buƙatar wato yadda za a fassara wannan aikin saboda inda za a ce ƙur'ani zai kunshi bayani dalla-dalla na tun daga wancan zamanin har zuwa tashin alkiyama shi zai kasance kowane tafsiri kowane abu dalla-dalla to sai Allah ya saukar da Qur'ani a jumlace yana dauki da ka'idoji na addinin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara shi da ne maganganunsa da kuma ayyukansa to yanzu kai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke tare da sahabbai ana saukar da ayoyi ne gurgurdan abin da yake faruwa abin ya faru sai Allah ya saukar da aya haka aka saukar da alqur'ani ba lokaci guda aka saukar da shi ba to kaga waɗanda ake koyarwa wataƙila ma tambaya suka yi aka ba su amsa na wahayi ya sauka dole za su fi gane karatun na shi ƙur'anin da kuma yadda manzan Allah yake fassarawa sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunsa da ayyukansa to saboda haka kana buƙatar ka abuce su su a rayuwarka inda dai kai mai imani dole a ga tasirin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kai saboda su ne suka aikata wato addinin a aikace aka koya musu manzo Allah sallallahu ke cewa zan yi sallah ku dubi irin sallah ta ku yi sai suka karbi aikin kuma muka koya daga gare su domin su suka kama na alkur'ani ma da addinin baki da alul baiti ko dama girman su suna da alaka dangantaka su da ma'aiki salama ya sa dole mai imani ya zamo yana dauke da wato kaunarsu da kuma ganin girmansu su saboda haka abu ne wanda yake ya shafi alaka ta imani kaga shi ma kuma mai imani baki ɗaya har tashin alkiyama duk wanda yake da imani wannan yana da alaka da shi to wani ladabi ya kamata ka yi dangane da abin da ya shafi sahabai? ko da ba sa tare da kai da alul baiti amma koyarwarsu da kuma tasirin su a addinin yana tare da kai so saboda haka ana so a ga irin ladabin da zaka yi tare da su shine yake koya mana cewa sohbatu sahaba wa alul bait ya zaka abuci sahabbai da ainihin wato iyalan gidan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce suhbatu auliya illa akwai mutanen kirki da ya kamata a ce dama makasudin littafin ya koya maka mu'amala da mutane ya za ka zauna da mutane to kuma kar ka zauna da mutumin bata maka dabi'a ya bata maka addini ya bata maka halaye a'a ka zauna da mutanen kirki wanda za ka koyi alheri tare da su Su ne waliyan Allah waliyan Allah kullum muna faɗa ko wasu mutane ne dogaye ko masu kiba masu ba haka ba ne waliyai ba wasu mutane ne masu kamanni kaza da kaza da kaza a'a wasu bayan Allah ne wanda a ko'ina ana iya samun su ko ba haka ba mun sha faɗa cewa a kasuwa akwai Waliye yan kasuwa kar ka ɗauka waliye kadai a zaure suke da tarbi a'a wallahi a kasuwa ana samun waliye? kamar yadda a sana'a ana samun Waliye a cikin unguwa ana samun Waliye mutanen kirki ake nufi wadda Allah ya yi musu baiwa da wato kokarin yi wa Allah biyayya da nisantar abin da Allah ya hana dabi'a ta dan adam za a ga yana da yawan karkata to amma akwai waɗanda Allah ya musu ya ba su kariya ta musamman za ga su mafi yawan rayuwarsu a ce ga Allah da nisantar hani kaga wannan mutane ne na daban saboda ɗabi'ar mutane za ga an fi karkata zuwa ga yanayin rayuwar ɗan adam sharholiya da amma sai ga wasu mutane su kuma Allah ya musu baiwa to ana so irin waɗannan mutanen kirki ka abuce su kuma ka kyautata ladabi tare da su shi yasa ma a cikin hadisi kursi Allah tabaraka wata'ala yake bayyana cewa duk wanda ya gaba da su ko yace zai yake su to Allah zai yake shi saboda mutane ne zababbu waliyai kenan waliyai mutanen kirki ake fi kawai in kace wali kace mutumin kirki karka rika an ce wali ka hango cikin masallaci ko zaure ko a'a ko ina yana nan in dai mutumin kirki ne zai iya zama waliyin Allah kuma kar ku manta waliyin nan ba wai saukar da mala'ika ake a zo a ce assalamu alaikum an aiko rin gaya maka zama ba haka bane ba wanda ya san shi ba zai bikin je ce ni wali bane da wanda ya gaya wani ko ba haka sirri ne tsakanin ubangiji da bayi saboda haka in ma ka bigi ne kace ni wali ne zai ce maka <laughs> to ai kai tabargaza eh, eh, ba mafarki kai ka gano aka ce kai wali ne ko kuma ai kuma mana a'a wali mutumin kirki matsayi ne da Allah yake ba mutanen kirki mutanen kirki kuma zaka ga galibi waɗanda suke kusanci da harka ta sanin Allah wato ilimi na addini da kuma da'a ga Allah da nisantar hani su ne bayan Allah da Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu kaga imani da takawa imani mai kyau da kuma takawa shine bin Allah cikin abin da ya umarni da nisantar abin da ya hana to duk mutumin da yake irin wannan kai masa kyawun zato kar ka ga mutum a kasuwa ka ganshi cikin dukiya dumu-dumu ka ce kai da Allah wani a'a zai iya zama wali ne saboda dukiya halarci kuma harkar neman halarcinsa ya yi Allah yana son a neman halarci ko ba haka kuma Allah yana son mutum ya zamo hatta a kasuwarsa ya zamo na Allah ne sana'arsa ya zamo na Allah ne kaga duk mutumin kirki ana so ka abuce shi kuma ka yi ladabi tare da shi sannan akwai kuma shugabanni a cikin mutane Allah yana zabar mutane ya sa zama shugabanni in Allah ya sa kana kusa da shugabanni akwai ladubban da ya kamata ka mu'amalance su mun karanta wannan to a inda muka tsaya yake suhbatul ahli wal walad abota da wato a ahli in ka auri mace kuma ta haifa ma yaya yayin da ka auri mace ya zaka zauna da ita wace irin wani irin zama zaka yi addini ya koya mana addini ya koya mana yadda zaka zauna da iyalanka to shine ma da yake so ahli wal walad wato idan mun kana zama da iyalai a matsayinka na jagora a matsayinka na mai tausayi a matsayinka na wanda Allah ya danka wa amana kuma Allah yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati za a tambaye ka wannan amanar kana kana halartu wannan karka dauka an kai aure kawai magana ce ta ka zo ka aje mace kawai shi kenan ka yi tafiyar ai ba ka da wani nauyi a'a nauyi ka ɗaukar wa kanka amana ce wadda Allah zai tambaye ka ya za ka zauna da ita to akwai ladabi da ya kamata ka zauna da iyalanka wannan addini amma ba na gargajiya ba kuma wasu suna zama ne da iyalai irin zama na na gargajiya irin ba na addini ba kaga mutum kullun da iyalansa babu sakat ko ba ka shi a matsayin yana ganin shi ne ai mai gida saboda haka sai ka gaya mu'amalarsa ana dai haƙuri ne da shi babu tausayi babu hanana jimala babu tausasawa babu sai zaci kullum sai kunci sai kunta da a'a ba wannan ba ita ce rayuwar dan an ce kai ne shugaba ana so ka zamo mai tausayi mai kyautata mu'amala mai dariya da iyalansa mai sakin fuska amma idan abu ya zo na gyara kuma za ka tsaya a yi gyara dan mai dan kai amana take hannunka mai tarbiya ne Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar yadda aka rawaito a cikin littafin a cikin littafin Kanzul Ummal ya rawaito daga ibnu Abi Dunya yake cewa sai na Umar yana cewa yan bagai rajul an yakuna fi ahli mithlu sabi yana da kyau mutum ya zama a cikin iyalansa kamar yaro karami Mana mai takewa mai walwala yace yuda'ibuhum wa yudahikuhum wa yatahaddath ma'ahum yana dariya a gidansa da iyalansa yana wato magana yana hira da su wa yanzu lila mustawahu kuma yana rayuwa gwargwadon yadda suke gwargwadon yadda suke ma'ana na farko dai ɗabi'a ta mace manta, ta sha bamban dabi'a kuma ta zama matar mata yanzu ta ɗauka ta yi maka alfarma da ka zo ka ce kana so ta ce to an yadda in ta ga dama ya za ta ce shi dole ka haƙura a sai ma alfarma saboda haka tana gani ita ba dole ba yanzu kai lallaba ta za ka yi yawa irin tunaninta kenan saboda sai ma alfarma wallahi hadda ta shi ta yi da yadda ta gada wata ta yi ba ta yi da dole ka haƙura eh, sannan karka manta za ta haifa ma yaya tana kulan ma da gida dukiyar da ke gida da kaza da kaza da kaza saboda haka tana ganin fa tana da wani matsayin da ita ma tana da ta cewa kai kuma tunaninka yanzu ai kai mai gida ne lafazin mai gida kana kai ne uga dole ai a'a kowa da irin matsayin dole ka san matsayinta da tunaninta an gane ko sannan kuma babban abin da ya kamata ka tuna shine ya ce a gidansu ko ba ita kadai bace watakila tana da yayye tana da tana da iyaye tana da za ta za a aike ta je kaza ta yi kaza ta yi kaza kawai aka dauke ta daga cikin wannan gayyar aka yi ta yana wani gida ita daya ita daya yanzu kuma an ce a shari'a kan ta fita sai ta nemi izininka to kaga yanzu akwai wata matsala a nan dole tana buƙatar ta saba da abokan hira yan uwanta ta saba yanzu kai kuma dole za ka fita sana tun safe ba za ka da ba to matsalar ka shine wai in ka dawo kuma wai in ta nema hira ka take ce wai ka gaji to yanzu awa nawa kai a waje ka bar ta ita kadai to da ka bar ta a gidansa ba ta yi hira da yan uwanta kawai ka je ka dauko yar mutane kuma ba za ta wahira hira ba ta dame ka da surutu to ba ta yi surutu da kai ba ai ta tara ne ka tafi ka bar ta awa nawa tara ba ko takwas goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar awa takwas mutum ya yi gum ka zo ba dole ta zuban ma hira awa takwas ba da wai sai ka ce ka gani ai ba daidai ba ne ba kai adalci wannan ba daidai ba ne ka ba ta dama awa takwas ita ma ta faɗa maka don ta walwala ta ji daɗi sai ka ce ana aje wata talabijin me talabijin ko da ba ta waya kai take so ka ta hira da kai <laughs> kaga akwai ladabi dole ka yi hakuri in ta nema hira ko ba daɗi haka za ka ce kai ta wani <laughs> abin da ake cewa yaƙi haka za ka haƙura ta ne ladabi ke da, ko ba haka ba sannan an haifi aya wai ka ce wai ba ka san yaro zo kusa da kai ni ya dame ni to dabbe ka haife shi ko kuma yanzu wajen wa zai je ɗabi'a yaro yana so ya zo jikin uba yana so ya yi kuma ka ce ya dame ka to kar ka haife shi ba ka so tun da ka haifa ka yi haƙuri ka riƙe shi ka dace a jiki ya ma fitsari ya ma kashi ka haƙura kuma ka ce rigar ka da ka saka wani rigar kar ka taɓa ka zo so zan fita zafi ba da so riga ta ka dole ka yi haƙuri haka zai zaki rigar haka za a ga wani waje da tabo a ciki da waye ya za ka yi ka haifa to shine ladabi a gida ka zama kamar su ka sakan musu jiki a yi walwala in ka zo suna murna ba wai in ka zo kana nesa nesa ba kai ba ka soyar da ne ka yara sai abin nan kai sun ma hayaniya sun hana ka bacci ai daidai nan tun da ka haifa wannan to ladabar shi ne ka tausaya musu ka ja su a jiki ko ba daɗi ka yi haƙuri kullum ka tana cewa kai ne sababin su yawa ka zamo kamar su shi ne mutum cikin gidansa yake ta ya kunu mislis tabi kamar su za ka zama duk abin da za su yi ka biye musu za to in ban ba da kai ba wajen wa za su je su wannan jin babu sai yake cewa amma idan jaddal jiddu fa inna ala rajuli an yakuna rajulan amma idan magana ta zo ta jiddu ma'ana abin da yake na tsayawa da yi da gaske to a ganka kuma namiji ne kai ne mai gidan kuma karka zamo a yi ta shirme kuma kana kasa ido a ba haka ke nufi ba za ka yi musu walwala za ka yi amma in ka ga abin da ba daidai ba kuma za ka hana nan ka za ka ja layi ka ce a wannan ba daidai ba ne ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba haka shi ne ladabi ta kun haziman mai riko da abin da ya kamata a gida an gane ku haka umar dan khattab yake cewa yake fa izaltu ma inda da rajula in aka taba abin da ake bukatar a ga namiji kuma za a ga ka kai namijin ne a tsaye kake yawa za ka yi abin da ya kamata to wannan shi ne ladabi da ya kamata mu koya shine ma da yake cewa ma al-ahli wal tare da 'ya'yanka da iyalanka bil mudarati ka zamo mai mudara mai al-mudara yace hiya linu war rifqu fi ta'amul tausasawa da tausayi wajen mu'amala shi ake cewa mudara tausayi da kuma tausasawa shi ake cewa mai mudara da iyalanka ka zama mai tausasawa mai tausayi ta yadda in suka rasa ka za su ji me za su ji ba daɗi ka san a wani gida in aka ce an rasa mai gidan ma ba abin da ake ji to dama ina ma aka same shi bari har a rasa shi dama babu shi za ka yi zan babu shi din dama babu ba wani tasiri to amma yayin da kaga hankali ya tashi to akwai wani abu na tasiri da ake samu a wajen to ka zama mai tausasawa mai mu'amala da taushi yace wasa'atil khuluqi wan nafsi mai walwala a ransa da kuma ɗabi'unsa wa tamam shafaka da cikar tausasawa wa ta'limil adabi wa sunna ka koya iyalanka ladabi ka koya musu sunna ba tare da kaushi ba ba tare da kaushi ba ka koya musu ladabi da sunna ga rayuwa yadda take ta addini su koya a wajenka to yanzu kai in baka zauna koya musu ba kai sai koya musu wannan duk al'amura babu wanda zai zo gidanka ya koya musu sai kai to idan baka zauna a gida ba kullun kana waje ba ka dawowa kasuwar ba in ka tafi ni dai mahaifina ɗan kasuwa ne amma al'adar na san biyar da rabi wallahi ba zan manta ba ni ba zan iya tuna mahaifina bai dawo da kasuwa da ya magarba a gida ba da wahala biyar da rabi na san lokacin dawo ba baya kaiwa shida haka na rayu da mahaifina lokacin yana zuwa kasuwa amma yan kasuwar yanzu kaga watakila su iyayenmu na da ne yanzu kasuwa ba irin ta da ce kasuwar ma ninkin ba ninkin ake za ka je waccan kasuwar daga safe zuwa azahar sai ka tsallaka ɗayar daga azahar zuwa magarba kuma ka je ta ukun daga magarba zuwa sha ɗaya ko sha wannan ai shirme ne a yanzu nema ake ido rufe to ido rufe a nema kuwa ka tara ɗin amma baka mura ba me baka mura ba to ka tara ɗin amma baka ji wallahi wanda bai ji daɗin iyalan shi ba bai ji daɗin rayuwa baka ji daɗin gidanka ba baka ji daɗin gidanka ba kai iyalanka yaranka akwai gab tsakaninka da su iyalanka sai dai kawai haba da Allah ai wannan shirme ne a samu dan daidai a mura ai shine me sai an tara an kai kaza kaza dan daidai da aka samu ai ya isa a gode wa Allah amma ina sai yanzu kuma mafi yawa yanzu rayuwar mu ta competition ce kowa so yake sai na kai irin wani sai na wannan shi yake lalata mana rayuwa kuma ba ma morar rayuwar da yawa za ga attajiri ba su morar rayuwar su wai ba za ga fa damar da yake da ita iga iyalansa sai in ya tashi da safe ba ya gama baccin safe karfe tara ya yi wanka yara ma sun makaranta lokaci kuma yanzu kasan kwana bakwai ake tafiya makaranta har asabar da lahadi ha to ka ji wai wani ma fita yake tun bayan sallar asuba sai ka ce a Lagos ni dai na san a Lagos ne ake fita da asuba saboda kasan san dai wanda ya je Lagos ya san yadda abin yake ana sallah kai karfe uku da rabi wallahi an fara mota ta fara kai kawo ana hawa bas to wannan ai rayuwa ba ta yi daɗi ba ba ta baka more ta ba iyalan naka kafa iya ganin su ba sai an tashi ba sai bayan ake ake sana ana da iyali sannan ana ana gama kici kici kici yanzu ko musibar wayar nan kana tashi waya ta buga waya ta buga waya saboda haka suna magana ma ya hakuri kana karɓar waya duk sun magaji ma sun yale ka da wayar kanka ka gama wayar ka kai abincin ma baka ci kamura ba da yake zaka tashi a kasuwa ai kaga zan yanzu a tajiri a kasuwa suke cin abinci dama me ka masa abinci da matar Bauchi din nan ko ta Gombe da da wannan abin nan kazan nan da da abin nan din nan da wane duk kasuwa ake kawo saboda haka dama a gida ba zai damu mai to ya san akwai a kasuwa zai dai ne na kara ba ba ba ya tashi ya fita iya fa lokacin ki. ko ba zai da bayan bayan isha'i zai je gidan alhaji wani zai je wajen dandali wani zai shikenan fa wallahi shi da dawowa sai karfe goma ko bayan goma su ko dama sun gama gajiya sun ma yi bacci saboda haka in ma ya zo ina kuke ma suna cikin bacci da waye so rayuwa kuma kwana bakwai haka yake to ina ka more iyalanka ka tara din sai me sai ka mutu ka bari su ma ba za su mori kuɗin ba ma arzikin da ka tara ma sai ma baka mora ba saboda haka ya zama muna tuna iyalanmu muna kokarin sama musu lokaci da za mu zauna a cikinsu, ya zama muna koya musu ladabi mu za mu koya musu ladabi mu za mu koya musu ladabi mu za mu koya musu sunna rayuwar da ta kamata ta addini ce wa hamluhum ala ta'a da dora su akan da'a da dora su akan wanda bai fita sallar asuba ba kuma sai ya tafi da wasan sallar asuba ya tashi mata koya kullum idan ka karo masallatan ma sallar asuba sau nawa ne mutanen unguwar nawa ne ina take suna bacci suna bacci sai rana ta daga za a tashi da buroshi da alwala za a hada gaba daya saboda haka haka dai za a yi sallar kuma haka ake na sallar haka al'adar take ko kuma abin nan abin nan waliyai daga cikin abin nan shine wanda zai zo masallaci ido daya a ruba daya a bude jira yake limin ya daure ni a ran hace assalamu alaikum wannan zikirin safe da tasbihin nan dama wannan sai a kasuwa saboda haka ana abin nan yana bukata kawai yake ai ya zo sallah alhamdulillah Allah ya karba a je a kwanta kuma ba zikiri a je a kwanta a yi bacci sannan ana tashi waya ce za ta tashe shi karfe takwas tara kafin ya fita kasuwa yana zuwa kasuwa kasan abin da ake kuwa kasuwa sannan ba a tashi kasuwa sai bayan ishayi saboda yanzu kasuwar ta cika da yawa bayan magarba tun da yanzu ana majalisun kasuwa na mutanen zamani da dai iyayen mu ba su da majalisun kasuwa amma yanzu ana majalisun kasuwa kasuwan ma dama ga lantarki ga abinci ga kaza ga shayi mai nana saboda ka a sha a ci kaza su kuma yare suna can suna jira a kuma dan yi hira a biya kuma gidan alajiwa ne gidan wane haka ake yi to haka rayuwar za ta kare kuma yaya ba koya musu da'a ba ba zama mutanen kirki saboda ubansu bai koya musu ba jira yake ya sai a islamiya ko an abin nan kristofa a can makarantar abin nan ya koya musu to ko kristofa zai koya musu kwarai da gaske za a gan su ba yayin da ba za su yi maka addu'a ba ba tausayi ba tuna uba abin da suka san uba kawai shine hotonka sai wannan aiji ne ubanmu amma uba a hoto ba amma wallahi su tuna kama cewa wai kana da wani baka da tasiri a rayuwarsu wallahi in kai in kai ma in ta baci uncle Christopher sai ya je ka tasiri sun fi saba da shi sun fi mu'amala da shi kuma ya zama makiri ma mai jansa a jiki Shi kenan ya gama da kai su yi ta sha'awar yadda yake sa zanzaro E-Belt wani lokaci ya saka abin da maɗaurin wuyan nan na ka tayi sai su abin da ransa ya fi kawai shi suke sha'awa abin da suka saba gani ke kai ba ka jan su yaushe dama a da al'asar ma ba sa tare da kai kuma ya tsaye a islamiyya a da lahadi a wannan ne abin nan zai koya musu tarbiya kuma ya tsaye din ne ya haife su shi kake so ya koya musu tarbiya a dan wannan a wannan saboda haka a ƙarshe dai ga sanan ƴaƴan kana ganin su an haifa an tara amma ina tsira ba wanda zai koya musu abin nan ka haifa ka tara musu dukiya ka mutu ka tafi zero su ci su ji daɗi kuma wallahi ba za su ma addu'a ba saboda ai ba san ka ba wanda zai wani addu'a shine wanda yake da tasiri a kansa ya san shi akwai kusanci akwai alaka to kana tuna mutum ne gwargwadon alaka ka da shi kusancin ka da shi shi yasa an ka mutu ɗan lokaci kankani an manta da kai kuma za a ci gaba da rayuwarsu sai dai ni aka zo hira da tarihi zata ta yi mu na ma na suna ba ba amma ba za su yi abin da ya kamata wanda ake cewa za ka bar sadaka jariya ba ba dai a yaya ba da gaskiya sai dai a wani abu ta ba ruwansu da kai baka ja su a jiki ba ba saba da kai ba ka yi musu tarbiyya ta addini ba a din ba ka ta yi sallah kai ma dama da kiyar kake zuwa sallah akwai matsala kwarai da gaske Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya yi ayyuhal ladina amanu ku kun wa alikum naran ya ku masu imani ku ke kawo nan ku da iyalanku daga wuta Shi ne ku koya musu tarbiyyar da za su tsare kansu daga wuta kuma ba abin da yake mafi girma wanda zai yi tarbiyya da ka koya ɗanka sallah ka koya masa ya san Allah ya san addini ya so Allah ya so manzan Allah ya so addinin Allah duk abin da yake ya zama ya yi tasiri a rayuwarsa addini to shi ake sa rai a gan abin nan amma mutumin da zama ya tashi kawai abin da ya saba shi ne wai ana magana wai rigima ake akan yara 'yan abuja wai ba su iya hausa yadda ya kamata ba in sun zo gida abin nan gaida kakanni sai ga ana ta rikici da su ai saboda ka san in ka ji yaron ka yi turanci kamar ka tashi ka sama saboda daji da dana ai turanci ai ba magana na ga wani ya to a facebook yake rigima da wani abokinsa yana ta zargin sa cewa kai kana da matsala yanzu a ce ayanka har yanzu ba su iya turanci ba kai ba za ka yi musu turanci ba ya ya hakuri ne hausa da musu in sun je tun su koya turanci a bariki ake koya amma hausan nan bari in koya musu mu yi hausar ta gida turancin su je can su koya abin nan za su koya su koya insha Allah kuma ma ba su iya ta irin abin nan ba ma dai ina gani ba eh, da yawa suna cin abinci ba tare da turancin ba hakan dai ake gagara turancin kuma ana zaune lafiya ga talar dai yan siyasar su Allah ya kara masa lafiya guda shi hakan dai aka ci arzikin da wannan turancin aka ci turancin ne kawai arziki Allah ya mata shikenan amma kai sai ka sa wai ƴaƴanka su zama tura, wai ai sun iya tura sai su iya turancin kuma mu ga ina za su da turancin amma ba addini ba sallah ba zikiri a ƙarshe sai kaga an yi asara so ku kiyaye kawunan ku da ku daga wuta mu'amala da ƴaƴa tana da muhimmanci wasafa an asaratihim da yin hakuri game da kurakuransu da mata da ƴaƴa suna da yawan kurakurai da mata da ƴaƴa za ka yi ta samun abin nan da kai da su amma ya ce ladabi wajen mu'amala shine a saf an azarate yin haƙuri a kan kurakuransu wal ghaddu an masawi'ihim da kau da kai gabarin kasa wasu amma fi ghairi ismin wa ma'siya amma ba a cikin sako ba in sako ne wannan ba daga kama, ba a kyale sako amma abin da ya shafi rayuwa da kullum kai yi kai saboda dama ɗabi'a ce sai an yi haƙuri. da mata da ya za ka yi ta ganin abin da watakila ba ra'ayinka ba ne ba irin tsarinka ba ne ba irin wanda ke so ba ne amma ka yi haƙuri shi ne ladabin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zauna da iyalan shi ya ishe ka aya ya zauna da abin nan Anas dan Malik dan shekara goma amma Anas ne manzo Allah bai taba kyarata ba kai ba za mu iya wannan ba gaskiya ina manzo Allah yake bai taba kyarata ba dan ya aike ni ban ji bai sai ya Anas ya aka yi haka ko kuma dan na je na da a'a shi manzon Allah sallallahu yana da hakuri kuma haka ake so ka zama mai hakuri da ka rika dannewa ko da an yi maka abin da kai kake ganin ba haka kake so kai hakuri kai hakuri amma banda sabon Allah in sabon Allah ne wannan ka tsaya ka ga an gyara ba a kyara sabo ka ce dan kana so kana tausaya yaran ka yi sabo kai shiru wannan ba daidai bane dole ka hana sabo shine amfanin shugabancin naka shine tsare su daga wuta amma abin da ya shafi rayuwa a yi haƙuri ba za ka ce duk abin da kake so ka gani ba da kawai nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace almar'atu kazzala mace kamar kashin hakarkare ne kashin hakarkare na can sama din nan in akamta ha tuksirha in kace sai ka miƙar da ita sai ka karya ta wa in daraitaha in ka mata rayuwa da mudara almudara shine taushi da kuma haƙuri wajen mu'amala ta ish min ha ala'iwaci za ku rayu a karkatar amma haka dai za a ji daɗin daɗin shi ne karkatar ba za ka samu mace ka cewa kana so ta yi maka 100% abin da kake so ba sama an wata yin yadda eh, soja yake da mai gidansa ba a haka a gida malam gida ba ke ba ne kuma ko sojan ma ugan ma ka je ka tambaye shi yake ba ma da matar sai ya haƙuri in abu ne sa za a a'a amma an je gida ba za su ce isa ba yawa ba za ce da shi ba dole ya haƙura a can mu'amala ta gida da banci. to kaga dole dama gida sai an yi haƙuri sai an yi haƙuri malai yace wannan a takaice ya koya mana mu'amala da me da iyalai da ƴaƴa sai ce sohbatul ikhwan dama littafin abin da ya kulla da shi kenan akai abota da ƴan uwa yace wa ma'al ikhwan tare da ƴan uwa bidawamil bishri ka zama mai yawan sakin fuska wa bazlil ma'ruf da yawan sakin hannu baz al ma'ruf ka yawaita kyautata wa ‘yan uwanka wa nashir almahasin da ambatan kyawawan al'amuransu wa sattir kaba'i da ɓoye munanan al'amuransu ‘yan uwanka ka zama kullum kana ta kan musu fuska su san ka da haka ‘yan uwanka ya zama kullum kana kyauta musu kana yawan sakin hannu ba abin da yake ƙara ‘yan uwantaka da kusanci irin miƙawa ka miƙa ɗan uwanka ka min sai ka shi yasa ake cewa abin nan ɗan adam kana mallaka zuciyarsa ne da ihsani da ihsani sannan da nasirul bahasin yawan ambatan alherin mutum wa satr alqaba'i mutum yana da kurakure ka daina ambatan kurakuran mutane kar ka rika faɗan mutum yana da wani aibi ka rika faɗa wannan ba daidai bane kai shiru akan aibarsa. ka daina yawan yada aibin mutum ko da haka ne in so kake ka gyara shi ka nemi hanyar da za ka gyara amma ba ta hanyar yada aibin kana ta gaya mutane kai wani da Allah mai kaza ne a karka ya haka sai ka samu damar ma ka yi masa nasiha ya saurara ka gyara shi wastikbar birrihim iyyaka sannan in sun maka ihsani ka girmama ihsanin ka san dan adam yana so in ya maka alheri ga ka nuna girman alheri sai ji dadi amma yamma alheri ka nuna kawai to me to ba zai ji dadi ba a an je mu ce ma alheri ka nuna godiya ka nuna ka gane ka ga alherin kai an kaza ko da dan ne. ka girmama alherin su sannan sai ce wastiqlali iyahum kai kuma alherin ka ka karanta gare su kai ka nuna mutum ai kai masa ai a'a duk abin mutum ka nuna ai ba kai masa komai ba ya girmama ce a ce a to wannan kuma me aka yi mana ba da Allah wannan menene wannan ai ba wani abu bane shi kuma yana ga yana nuna kai mai kai kuma kana nuna ai ba komai ba to ya kaga ka nuna masa ne karamci gashi dai kai masa abin da ka san ya ji daɗi amma kai ka nuna ai ba to kaga baka baka kaskantar da shi ba ita a wannan ai to meye wannan ba ai ba wani abu ne dan dan wannan abin da aka ba to ne kai masa gobe ma kai jibuwa yana ta ganin ita da Allah to ai wannan ba wani abu kana ta karanta kai naka shi kuma yana girmama abin da kake to kaga kowa zai ji daɗi kowa zai ji daɗi wa in ka sura ko da da yawa ka bayar ka nuna kaɗan ne wa musa'adatin bil mali wan nafs sannan ba wai taimako na dukiya kadai shine taimako ba a'a in yana bukatar wani taimako na wani abu da zaka iya yi masa kaimar kaimar yake wa mujanabatil hiqdi wal hasad tsakaninka da yan uwanka ka nisanci hiqdi shine rike mutum in yama kuskure kai masa abuwa kamanta kamar ba ai ba wal hasad ka daina hasada ga yan uwanka wal baghi ka daina zaluntar yan uwanka wa ma yakrahuna min jami'al wujuh duk abin da ba sa so kar kai musu sai ku zauna lafiya sai ku zama ƴan uwa wa tarki ma ya tazir minhu sannan duk abin da ya baka hanzari ka karba hanzarinsa in kuka rayu a haka to rayuwa za ta yi daɗi rayuwa za ta yi daɗi sai a zauna lafiya sai a samu kusanci sai a samu ƙauna sai ka ga mutane an zama cikin aminci da san juna da zaman lafiya amma wanda abubuwan duk sun yi karanci a cikinmu sun yi karanci a cikinmu sun yi karanci a cikinmu aka san su kusan shi ya fi yaduwa aka san abin da aka ambata ya kamata mu gyara ya kamata mu gyara sohbatul ulama abota da maluma wa ma'al ulama tare da malamai inji malam bi mulazamati hurmatihim ka san malamai suna da alfarma ka kiyaye alfarmarsu ka kiyaye alfarmarsu kar ka manta malamai ta ɗaya hannun mutane ne ba masumai ba ta ɗaya hannun kuma Allah ya danka musu amanar isar da addininsa kaga kenan za ka auna biyun nan kullum ka daina ganin malamai a matsayin mala'iku sannan sannan ka rika sanin daraja cewa su fa Allah ya danka musu amanar isar da addininsa saboda haka ka kiyaye alfarmarsu kar malami ya yi kuskure shi kenan kai ka samu abin da yake so ai to gashi ba wanda a'a ka kiyaye bakinka ka kiyaye kanka mutane ne masu kuskure in sun yi kuskure yi kokare in za ka iya musu nasiha in za ka iya gyara musu in za ka in ko ba haka waje bakin kai shiru shi ya bi ma alheri ka ke alfanon malamai wa kabuli aqwalihim sannan in sun baka shawara ka karfi shawararsu in sun baka shawara saboda ai mutane da suke da alaka da addinin Allah saboda haka suna da alfarmar da kai ka gamsu da cewa mutane ne wanda Allah ya ba su amana ta abin da yake shine mutum kololuwa gare ka shine ka shine ka. su za su ja ka sallah su za su yi in ka mutu su yi ma sallah haka ke so to wayannan mutanen da suke da wannan matsayi a wajen ka ya kamata kai ne in sun baka shawara ko sun baka baka umarni ka karbi magana su wa ruju ilayhim fil muhimmati da juyawa zuwa gare su koma zuwa gare su a lokacin al'amara muhimmai ka nemi shawaran malamai cikin al'amara. kar ka rena su yanzu mutane yanzu sun rena malamai kuma ba ya komai ba gaskiya yanzu malaman ne watakila ba irin na da na da din suna da charisma fiye da na yanzu suna da suna da eh, cika ido ake cewa kome kwarjini suna da kwarjini saboda malaman da su su kuma malamai yanzu mashi Allah kaga yi, kawai kawai aka ce <laughs> to amma shi malami ai ana so ya zamo mai sakin jiki mai walwala da mutane mai mu'amala da normal ne normal to amma su malaman da aka san ba sa zuwa kasuwa shi kuma malami yanzu dan naje na bude shago na yi kasuwa ka zo shagon mu koya maka karatu ai ba wani abu bane ko ba su. amma su ba ka zuwa kasuwa malaman ta suna zaune da kuma carbi wasu sa rawani suna kaga dole ka <laughs> ka ga cewa ba ba amma yanzu malami yana da shago a kasuwa za ka yi wa ce ka ɗauka kawai ayi ba ka kallon ɗaya janibin kawai kawai da wani abubuwa da yawa da yawa da yanzu gaskiya malamai za a ga ana dan abin nan ɗinsu gaskiya ba irin da ba to amma karka manta malamai fa suna da alfarma yawa karka manta malamai suna da alfarma wa ma'rifatul makan alladhi ja'alahu Allahu lahu ka san matsayin da Allah ya sanya su akai min khilafati nabiyhi wajen halifantar annabinsa wa wirasati da gadar abin da annabin ya zo da shi li kauli alayhi salatu wassalam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne karka manta daraja da kimar annabawa aikin annabawa suke ka kiyaye alfarmarsu sohbatul walidain ana rayuwa da iyaye ya za ka abuci iyaye a dunkule duk wannan ya yi mana magana a baya amma dai daurewa yake yi ya ce wa ma'al walidain tare da iyaye bi birrihima da yi musu birri shine kyautata musu yin nagarta tare da su bil khidmati bin nafsi wajen hidimta musu da rai wato abin da za ka yi musu na aiki ka yi musu wanki ka yi musu shana ka yi musu kaza bin nafsi wal mal in kana dukiya ka ba wa iyayenka fi hayatihi ma rayuwarsu wa in jaji wa'dihi ma in sun yi alkawari suka mutu ka cika musu alkawarinsu ba da wafati ma bayan mutuwarsu wadda lahuma bayan su kai musu addu'a ko suna da rai kai musu addu'a ya tafi kullil aukati a da yaushe wa ikrami asdiqaihima ka girmama abokan iyayenka ka girmama abokan abokai yasa Allah yake wa sahibhuma fid dunya kaga sahibu ma yake kai abuce su a duniya da ma'arufi saboda iyayenka kar ka yi nesa da su wajen kyautatawa ka zama mai mai musahaba mai kokarin kasancewa ta da su da ma'arufi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yace lafazin wa ma akwai sirri a ciki akwai wani abin nan nukta wani wata hikima da Allah ya faɗa haka yace ka abuce su yana nufin ka yi mulazama ka zama kullum kana cikin hidimar iyayenka shi ne wasu ma bitin duniya marufa an gane ku sannan bayan mutuwar su ka yi musu addu'a abokansu ka girmama su manzan Allah ta asake ta ina abarrar birri mafi girman biyayya ga iyaye shi ne mai birro ya ce an yasila an rajul ahala wudda abi ka sadar da alherinka ga masoya mahaifanka ahala wudda abi mahaifanka suna da aminai suna da masoya suna da yan uwa to ka kyautata wa yan uwan mahaifinka da abokan mahaifinka ko mahaifiyarka wannan yana cikin abar rubin inji manzon Allah mafi girman biyayya ga iyaye kar ka dauka irin yadda yanzu mutane suke wajira kake Allah ya kara iya mu lafiya wai kawai in ya mutu to nan na yanzu yanzu kai ka zama a duniya ka zama kai ba wanda ya isa da kai sai ai ba uwanka bane ba uwa subhanallah yanzu kai baka san matsayin yan uwan mahaifinka ba yanzu kai baka san matsayin abokan iyayenka ba baka san suna da girma ba yanzu kai ka dauka in ba iyayenka shikenan kayan take ne sai kai tsiyar da kake so ba wanda zai maka fada a ce ai ba wanda ya zai ba duk da hajji ta rasu kenan, subhanallah to kai asara ko in dai tun da hajji ta rasu kenan, ba wanda ya sai ya ga maka kaci to wallahi kai babba asara duk wanda ba yi da mafadi yayi asara mafadi wanda zai ce ba daidai bane bari ka bari kaza ya dace yi ka yi in baka da shi kawai jira kake iyayenka su ne kana tsoro su kadai al'a'a ai da Allah ya ce ka yi musu biyayya har kuma da me da ƴan uwansu da kuma abokan amanarsu suna da daraja suna da matsayi shine yace abarrul birri mafi girman biyayya ga iyaye kyautatawa an yasila ahla wujji abi masoya mahaifanka suna daraja in baka sani ba baba abokin babanka ba karamin daraja gare shi ba abokiyar mahaifiyarka kawarta mai daraja ce mai girma karkare na san sai baka a tai abin nan ka saurari maganarta ka kyautata wa iyayenka wakar kala رجل لرسول الله wani mutum yake gaya ma'aikin Allah yace hal ya alayya min bir zai shay abiruhuma bihi yi ma. iyaye na tare su akwai abin da zan yi kyautata musu na biyayya kala na'am yake yi eh, as-salatu alaihima yi musu addu'a wal istighfar lahum da nema musu gafara Allah wa ikrami sadiqihima da girmama abokansu da girmama abokansu rahim da sada zumunci allati la tusil illa bihima dalilin zumuncin ya haɗu ka je ka sada zumuncin iyayenka bayan ba wai in sun mutu shikenan kayan ke da duk wanda yake da alaka da su wannan ba daidai bane abokan zumuncin iyayenka kai zaka ci gaba da sada wannan zumuncin sai ki wa iyayenka addu'a sai iyayenka a rika tuna su da alheri sun samu da na gari ya kiyaye zumuncin su wa qala alayhi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min al-uquq yana daga saba iyaye an yara abawaka ra'ayan wa tara ghayrahu iyayenka ce ga magana ka ce a'a ni ba zan yi hakan ba ba shi nake so ba ba shi ne ra'ayina ba ba daidai ba ne wannan yana cikin kokoki saba wa iyaye yi ƙoƙari ka ga cewa abin da iyayenka suke so ka yi abin in dai ba saban Allah ba ne ta yi saban Allah ya ce wa in ja hadaka li bi ma laysa laka bihi ilmun fala amma in ba wannan ba abokan iyayenka abin nan umarnin iyayenka da maganar tana da girma kai musu biyayya ka hakura da ra'ayin naka ka bi nasu in dai a harka ce ta duniya ka haƙura da naka ɗan saboda kyautata musu saboda faranta musu sohbatu zai muna yin abokai a baki to ya zama aboki bakinmu a ladabi na musulunci in ka yi bako wani ladabi za ka yi ta ma zaifi tare da bako bilbishiri in kai yi bako ka sukan masa fuska wata lakatin wajen ka zamo mai walwala tare da shi wasu yi hadisi, ka yi masa kyakkyawan zance ka yi masa hira da kyau wai zahari sururi ka nuna masa murna da zuwansa kana murna da ya zo wa kabuli amrihi wa nahyihi kuma in ya ce kaza ka ce haka ne yace kaza ba dai ba ce haka ne ka kyautata ma bakonka ka ka ka bakonka ya ga daraja ka girmama shi wa ru'yati fadlihi da nuna falalarsa wa minnatihi da kuma abin da yayi maka na kyautatawa na girmama har yazo ya ziyarce ka ya sauka a wajen ka yi maka abin kirki bi ikramika ayya ya girmama ka wa harrihi li ta'amika har yazo ya ci abincinka ai kamata kai masa godiya irin na larawa ka sambanci goshin sa ai yayi maka alheri haka ne kuwa yawa malam hamza yana dariya a malam ga shi ba ya haka yi to to ai kasan da yake zamani ya canza a addini in ka yi ba ko ya zo wajenka girmama da za ka yi masa alamar karamci ne da makarimul akhlaq ɗinka shi ne haƙuri da bako ka yi bako ka kyautata masa in ma ya zo ne yana neman wani abu na alheri ka yi masa hanya ita ya samu alheri za ka bar kyakkyawan ambato kuma alama ta kirki kenan da abin nan kuma kar ka manta a zamanin da ba wai abu ake da shi da yawa ba amma me yasa wanda yake ma ake ɗakin tsoro ɗin nan don me ake yi dan baki shi yasa za ga gidajen mu na gargajiya da tsoro yanzu kuma gate ne da kare in ji wala kata kare kare wanda ake siyan shi abin da miliyan wajen biyar abincinsa kullum sai ya ce abincin dubu goma sha biyar kare wallahi wani ma zai ci dubu hamsin kullum dubu ashirin dubu talatin saboda yawa ba wasa ne to yanzu ka kawo abin nan yanzu wani bako zai zo ma gida da irin wannan karnar to yanzu mutane sun canja ladabi na addini ya karanci bako alheri ne duk wanda ya zo maka ka kyautata masa ka yi abin da za ka yi duk da cewa kuma addininmu ya koya mana ladabi na bakunta ɗin, kai kuma kada ka ƙuntata wa wanda ka sauka a wajen ka takura masa ka kai shi bakura wannan ba daidai ba ba daidai ba ne a'a kai ma kasancewa akwai hakki a wuyanka a matsayinka na bako in ka je wajen mutum ka yi iya kokari ka gaba ka takura masa ba an gane ko shi ne ke cewa daga cikin wani ma'arris ibn kirami wani bawan Allah ma'arris ibn kiram kaga dan mai ibn kiram kaji abin da yake cewa man ana fa na? falahu al-fadlu alaina wanda gayyace mu ba mu je ba to yana da falala a kanmu don mu ne ba mu kyauta ba da ya gayyace mace ku taho ba mu zo ba wato abinda kullum nake faɗa wata al'ada kyakkyawa ta larabawa shine balarabe shi murnarsa da farin ciki ya ce zo ka ci abinci a wajen haka zo ka ci sai ita ma godiya ka fi ci abincinsa sai ita ma godiya shi yasa in yi in ka zo cin abinci wajen balarabe in kana so girmama shi ka ci da kyau shi kuma ka faranta masa An ka je gidan mu kuma an ka ci da kyau sai a ce ka wani zai zo shi ka sai ka ce abin da yadda yake abin da ya ga kayan daji ya ga ba bai sani ba ai ya ci din shine murnar ka kai inda ya zo ya ki ci kuma ai bai maka abin nan ba bai kyautata maka ba shi ne yake cewa idan ka kira laraba in ya gayyace ka baka ji ba wallahi haushi yake ji baya jin daɗi shi yasa ma sai ya maka magiya yace dan Allah al'asha ma'ana algada ma'ana aikin kenan wallahi don Allah abincin rana a wajena don Allah abincin dare a wajena na kullum an dinga yawo da kai kenan sai dai da gaji musamman baka da gida sun gane kai abin nan abba ai sun samu abin abin nan ai wannan idaka wannan wallahi aikin kenan ana ganin ka billahi algada ma'ana ka ci abincin rana wannan ana gida Allah al'asha ma'ana da Allah aikin kenan abincin dare a gida kuma yi maka karamci i kawo maka abin nan kuma an kace ji daɗi ita ma godiya ka Allah ya saka da alheri ka ba shi shi ne yake cewa an ka kira mu ba mu zo ba kai hakuri ba mu kyauta maka ba fa idza nahnu atayna amma in ka gayyace mu muka zo wajenka radda alfadl yanzu mu muke da falala ka mu ne da falala da muka zo maka ai mun maka karamci amma da na ki zuwa ba ba za ta samu wannan falala ba kaga musulunci yadda ya nuna falala ta ziyarta yan uwa da zuwa bakunta in ka je wa mutum to ka girmama shi in ka je wa mutum to kai masa abin da yake da kirki mu koyi wannan ladabin wajen kyautata ƴan uwanmu to malam yana cewa lokaci ya kawo kai za mu je adabul jawarih a ƙarshe zai yi magana akan ladubba na kowace gaba da ya kamata mu kiyaye a wajen mu'amala da ƴan uwanmu abin mamaki wai ladubba na gabbai sai ka ce kuma wani ladubba na gabbai ido yana da ladabin da za ka yi mu'amala da ɗan uwanka da shi baki yana da ladabin da za ka yi mu'amala da ɗan uwanka da shi harshe hannunka yana da ladabin da za ka yi mu'amala da ɗan uwanka haka kafarka haka shi ya sace, ce adabu aljawari to ta yaya zan yi mu'amala da ɗan uwana ma'ana ladubban ya ce wa alatun ma'ala kulli jarihatin adabun tasu bihi kowace gaba tana da ladabin da yake bace ta wanda ya kamata ka kiyaye wajen mu'amala ka dawa da ƴan uwanka kowace gaba tana da abin da ya kamata ka kiyaye wajen mu'amalar kai dan uwanka sai ce adabul basar ganinka idanka in kana mu'amala da yan uwanka ya ya kamata ka mu'amalance su ta bangaren ganinka idanka shine yace fa adabul basari ladabi na ido wajen mu'amala da yan uwa yace nadaruka lil akhi bil mawaddati allati ya'rifuha minka yaga kallon da zaka masa kallo ne na kauna cewa kai mai kaunarsa ce kai mai kaunarsa ne ladabi na gani kenan ka san akwai in kana ganin mutum yanayin kallon da za ka yi masa akwai kallo na girmamawa na kauna na nuna tausayi na akwai gwamnan kallon da yake na mi yawa na sako da in yana kallon ka kasan cewa wannan kallo ne na cewa to ka shiga taitayenka a wannan ai ba ba kallo ne na ladabi ba karke wa dan wanka irin wannan kallon yana zuwa yana ganin idan ka ya san cewa to fa sai ya yi shajin da ya zage jaku ya san yadda kake kallonsa akwai magana yaya za ka yi mu'amala da 'yan uwanka a ɓangaren gabanka to shi ne malam zai magana a nan ina ga za mu dakata insha Allah darasi na gaba sai mu karanta wannan ladubba din Allah ta ba mu ikon da aiki da aiki da waɗannan ladubba ya yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala ya tarbiyyantar da mu tarbiyya ta addini ya ba mu ikon tarbiyyantar da ƴaƴan mu tarbiyya ta addini da iyalan mu Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya zauna da mu lafiya ɗan uwanmu a gaza suna buƙatar addu'a suna buƙatar addu'a suna buƙatar addu'a ana zalunta su ana zalunta su a tarihi na ɗan adam na wannan zamani wato wanda aka shigo aka tsallako wani zamani na da lokacin da aka yi mulkin mulukiya na sarakuna na gargajiya da aka tsallako irin tsari na zamani ba taɓa yin zalunci irin wannan abin da ake a yau a gaza ba ana zubar da jinin ɗan adam ana cin mutuncin ɗan adam kuma kowa ya sa ido an yi shigo kamar ba mutum ba kai ko dabbobi aka yi wannan cin mutuncin wallahi ya kamata a tausaya bari dan adam bari a zamanin da ake cewa dan adam yana da kima amma ake zubar da jinin bayan Allah kuma musulmai ku tuna ku ga cewa kar ku manta fa kwanakin baya fa shi wannan shugaban kwanakin baya ba da dadewa ba aka yi wo sako cewa Najeriya ana kashe wasu abin nan eh, kiristoci Najeriya ana kaza kuma mu a Najeriya ma sai mu ta mamaki don ba gani ba ba mu ga inda musulmi da ake kashe ake cin mutuncin sun fi yawa amma da yake su suna da gata yanzu dan Allah wanda ake kisa a Gaza ina ina ma a ce kiristoci ya kuke jin duniyar ina ma a ce abin nan majusan indiya ne ya kuke jin duniyar ba zai ba za su kyale ba ba za su kyale ba ba za su kyale ba amma da yake musulmi ne to su ne mafiya karancin gata a yanzu duniyar yau kuma gashi ba abin da muka iya yi kowa yana tsoro kowa yana tsoro in ka yi magana a ce za a far maka to amma Allah ya fi ƙarfin su a zaliman in muka yi addu'a Allah zai isan mana sharru ya Allah waɗannan azzaliman yahudawa da iyayen gidansu turai Allah ka nuna mana ƙarshen ya Allah ka nuna mana ajaiba kudrat ka fihim ka nuna mana ikon ka akan su ya Allah ya Allah kada ka zaunar da su lafiya ya Allah ka shagaltar da su da abin da za ka kyale mummunai. ya Allah ka tsare jinin yan uwanmu a Gaza da ko ina ma Allah ka zauna da mu lafiya a kasar mu da ko ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin